riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu har an buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a. Wannan doka da sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya kuma shugaban kwamitin kula da manyan ayyuka a majalisar dattawa Yusuf Abubakar Yusuf ya kawo zai taimaka wajen kafa hukumar da za ta inganta kimar Najeriya a idanun duniya ta ƙirƙira da kiyayewa da sabunta bayanai da ƙidayar kamfanoni a Najeriya da kuma samar da tsari mai inganci don daidaita ayyukan hukumomi da suka shafi kasuwanci. to ko ta yaya hukumar za ta gudanar da ayyukanta Senator Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Duk information da yake zuwa daga gwamnati ya tabbatar information ne da yake mai amfani, da yake za a yadda da shi, da yake mutanen Amerika, mutanen a UK, mutanen China da sauransu za su yadda da wannan. Ba wai irin information da ake cewa wannan information na Najeriya ne ba masu wannan information ba mu yadda da information din ba. Misali, yau idan aka tambayi NNPC crude oil din nan yau nawa suka pompa. aka je aka tambayi dpr aka je aka tambayi bureau of statistics aka je aka tambayi opec duk za a samu figures daban-daban to ba irin wannan muke so ba so kudurin nan za ta zo ta tabbatar da idan aka ce abu kaza ne to duk inda ka je a Najeriya abu kaza ne. Shi kuwa ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuma sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya Ibrahim Shekarau ya yaba da wannan ƙudurin dokar inda ya bayani kamar haka. Bisa ƙa'ida da doka duk shekara goma ya kamata a yi sansa su yi ƙidaya amma daga sanda aka yi na shekara ta 2006 ga 2016 ta wuce ga kuma muna ta tafiya ba a sa lokaci ba yanzu sai dai kowa ya ta hasashe mun kai miliyan 200 wasu ce miliyan 200 da kai wasu ma su ce ba mu kai 200 ba duk wannan yana daga cikin illoli so yanzu abin da muke ta kokarin yi ko kuma wannan doka ta kokarin yi shine yaya za a yi duk cibiyoyi da suke kula da irin wannan adana bayanai a samu wata cibiya guda ɗaya aiki ne mai girman gaske sai dai ga mai fashin baki a al'amuran siyasa da gudanar da mulki Abubakar Aliyu Umar yana ganin wannan hukuma ba ita ce abin da 'yan ƙasa suke so ba a yanzu. Ai yanzu duk ƙasashen da ka sani na duniya Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da martabanta ta zube a idanun duniya ko gwamnati ce ta yi magana shauran ƙasashen waje ba amincewa suke ba bare kuma a ce wai wani majalisar dattawa su waɗannan ai ruwa ne ya ƙare ma ɗan kada bai gama wanka ba ga babban matsalar da ta damu mutane rashin tsaro fatara da talauci da yunwa da damu mutane mutane ba su iya cin abinci so uku a rana wanda ma suke iya cin abinci so uku ya wuce talaka bugu da ƙari mutanen da ake ta kashewa a sanadiyar rashin tsaro na 'yan bindigan nan gwamnati ta kasa komai akai shi ya fi dama mutane idan aka samu aka yi maganin wannan duk wani abu kuma da zai taho mai sauki ne ba sai ta yi wani ƙirƙiro wani abu na daidaita bayanai ba sannan ƙasashen duniya za su kalli martabar Najeriya. Idan an kafa wannan hukuma za ta samo kuɗaɗenta na shiga da za ta gudanar da ayyukanta da kanta ba tare da wani tallafi daga bangaren gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.